Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Miyatti Allah ta jaddada muhimmancin gudanar da tarurrukan koli daga lokaci zuwa lokaci don wanzar da zaman lafiya. Kamar yadda aka saba kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zaurin dattawan Arewa. Amma kafin nan ga labarin duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar Firayim Ministar Birtaniya Theresa May ta ce kasar za ta san matakin da za ta ɗauka nan gaba bayan da Rasha ta ayyana shirin korar wasu jami'an diflomasiyya ta su uku May ta ce Birtaniya ba za ta yi da Rasha ta rika yin barazana ga rayuwar 'yan ƙasar ta ba da sauran jama'a da ke zaune a kasar Tana mai cewa sun samu tabbacin goyon baya daga ƙawayen Birtaniya da ke faɗin duniya. Firayim Ministar ta bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ta yi a gaban 'yan jam'iyyar Conservative a birnin London a yau. Martanin na Rasha na zuwa ne bayan matakin da Birtaniya ta ɗauka a wannan mako na korar jami'an diflomasiyyar Rasha ashirin wato Rasha ashirin da uku kan zargin sakawa tsohon jami'in leƙen asiri sarge Skripal da Esa Yulia Guba a wajen wani shakatawa waɗanda aka tsince su ba sa cikin haicinsu a garin Salisbury da ke Birtaniya lamarin da ya sa su cikin mawuyacin hali. rashin dai ta ce ta kori jami'an birtaniya ne saboda matakin takala fada da ta dauka na koran jami'anta har ila yau a rashin agobe ne ake sa ran za a gudanar da zaben shugaban kasa wanda ake wanda aka hasashen zai sake baiwa shugaba vladimir putin sabon wa'adin mulki har na tsawon shekaru shida da da cewa ya kwashe shekaru 18 yana shugabantar kasar Putin zai yi takara ne da abokanan hamayya bakwai sai dai kamar yadda bayanai suka nuna babu wani ɗan takara daga cikin su da zai iya guga kashi da shi. Hasashen ya nuna cewa shugaban na Rasha zai iya samun kashi hamsin cikin 100 na ƙuri'un da za a kaɗa. Ko da gangamin yakin neman sa na hasashen samun kashi saba'in na ƙuri'un. Babban abokin hamayya Putin shine Alexei Navalny amma kuma an haramta mai tsayawa takara a wannan zabe bayan aka same shi da laifin almubazzaranci a watan Disambar bara. inda aka yanke mai hukuncin shekaru biyar na jika gyara halinka lamarin da shi na navalny ya ce bita da kullun siyasa ne yanzu haka navalny na shirin jagorantar wani yunkuri na kauracewa zaben a gobe lahadi yayin da hukumomi da ke shirya zaben suke sa ran za a samu tururuwar jama'a a cibiyoyin kada kuri'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta matuƙa kan halin da fararen hula suka shiga a siriya yayin da dubban 'yan gudun hijira ke ficewa daga arewacin birnin afrin a daidai lokacin kuma da aka shiga wani matakin mummunan fada a gabashin guta hakan na faruwa ne yayin da har-haren jiragen sama suka kashe mutane da dama a yankin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito yayin da yake jawabi ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta kafa bidiyo a jiya juma'a jaka da majalisar na musamman kan rikicin syria stephen da mistura ya ce yana fatan za a mutunta shirin tsagaita wuta na kwanaki shida da aka cimma a birnin duma amma kuma ya yi gargaɗin cewa rikicin na yaɗuwa zuwa wasu yankuna ya ce shirin tsagaita wutan yana tasiri ana kuma aiwatar da shi tare da kungiyar jesh al-islam a duma amma shirin bai ƙetara wannan yanki ba bai kuma hada da baki ɗayan gabashin birnin na guta ba ana sa ran a yau asabar za a koma teburin tattaunawa a sweden da ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri ho zaman da masu lura da al'amura suka ce zai iya yin sharar fagen zaman tattaunawa tsakanin shugabannin amurka da na koriya ta arewa a baya an tsara za a kawo ƙarshen zaman ne a jiya juma'a a birnin stockholm kamar yadda wata majiya ta bayyana a jiya juma'ar jakadin sweden a majalisar ɗinkin duniya olaf skog ya ce ƙasarsa na ƙoƙari ne ta ga an kawo ƙarshen tarijijiyar jijiyar wuya da ake samu a yankin tekun koriya ta hanyar samar da zaman sasantawa yayin da yake ganawa da manema labarai skook ya ce matsalar tsaro da ake fuskanta a yankin tekun koriya na ɗaya daga cikin mahimman batutuwa da ƙasashen duniya suka saka a gaba kuma idan har sweden na da rawar da za ta taka domin ganin an yi sulhu dama burinta kenan a jiya juma'a minista na koriya ta arewa da firayim ministan sweden stephen lofven suka gana na ɗan wani lokaci amma kuma babu bayanai da suka fito kan wannan tattaunawa da suka yi wani rahoton hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa dubban 'yan gudun hijira daga yankin jamhuriyar tsakiyar afirka waɗanda suka yi ƙaura zuwa kudancin chad a ƙarshen shekarar da ta gabata domin gujewa rikice-rikice na fama da matsalar karancin abinci da matsuguni da kuma kayayyakin magani da sauran muhimman abubuwan more rayuwa rahoton hukumar ya roto cewa yaƙi tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a arewa maso yammacin jamhuriyar tsakiyar afirka a watan disambar bara ya raba mutane kusan dubu sittin da biyar da muhallansu lamarin da ya sa wasu mutane dubu ashirin da biyu suka tsallaka zuwa chadi domin neman mafaka rahoton ya nuna cewa yanzu haka kwararar 'yan gudun hijira ya ƙara yawan adadin mutanen da suke zaune a yankin na chadi Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla wani babban taron samar da zaman lafiya da aka yi a Bakaliki babban birnin jihar Ebonyi kungiyar miyar ta Allah ta Najeriya ta jaddada muhimmancin gudanar tarurrukan koli daga lokaci zuwa lokaci. domin karfafa danƙon zumunci tsakanin manoma da makiyaya. Wakilin Murya Amurka Alphonsus Okurigwe ya yi zanta da shugaban kungiyar miyatta Allah na ƙasa Alhaji Muhammad Kirawa har ɗan zuru. kabilu da dama a ƙasar na wa fulani kallon tamkar masu wuyar sha'ani musamman da ta fanni yadda suke zama da makwabtansu a naka lurar me yasa ake wa fulani irin wannan kallon babban abin da yasa kabilun kasa ke yi ma hilani wannan kallo na farko ba hillacin mutum ba dan ta'adda bane mutum ne mai yawo da dukiyar shi da kayan shi da iyalin shi da ɗiyan shi da matan shi yana tafiya amma wasu bata gari sun shiga suna lalata al'amarin fulani suna sa ana banna fulani suna ko ba hillacin mutum ina son mutanen Najeriya su sani duk inda ba hillaci zai zauna bai zauna babu shugabanci a wannan wuri komi kungumin daji ba hillaci ba zai je ya zauna a wannan daji ba babu shugabanci saboda haka ba hillaci mutum ne mai da'a mai biyayya mai bin doka doka da oda illai wasu bata gari ne sun shiga cikin al'ummar mu suna barna sunan hilani suna amfani da hilani suna barna sunan hilani domin ko wace kabila akwai bata gari cikin ta waɗannan bata gari su ne suke jawo al'ummar fulani reni da zagi kuma ana kallon su kamar wasu yan ta'adda na tabbatar cewa idan za a zauna kamar irin yadda mai girma gwamnan jihar Ebonyi ya kira taro to mutane da yawa sun fahimci waɗannan irin hilani ne mutanen kirki waɗanne ne ba mutanen kirki ba saboda shi bai lace shi kowa son ya zauna lafiya don shi duk inda yake gaba ɗaya arzikin shi yake tafiya tare da shi don haka duk mai tare da arzikin shi ko ba zai zo tashi hankali don ya tashi hankali za a kashe mai iya za a kashe mai dukiya za a kashe mai matan shi saboda haka a kabilu su ba kallon al'umma fulani kamar wasu mutane ne masu ya zama wani wuri ana amfani da rikicin hilani ne saboda siyasa wani wuri ana amfani da rikicin hilani ne saboda addini wani wuri kuma ana amfani da su ne saboda bambancin yare ko kuma jinsi saboda haka wannan abubuwan duk idan an zauna aka dube su to babu shakka za a tsaya a fahimci juna idan ana tarurruka na ƙara ma juna sani kamar yadda mai girma gwamnan jihar Ebonyi ya ɗauki matakin yi to ina tabbatar maka cewa kowa zai san matsayin shi kuma za a haɗu a rinka kwamitoci tare tsakanin hilani da makiyaya da manoma domin mun yi haka na a inugu wanda mun zo da shamomin najeriya gaba daya a inugu mun yi taro gwamna ya zo yau an waye gari gwamna ya naɗa kwamiti tsakanin hilani makiyaya da manoma a jihar inugu yanzu rikici gaba daya ya kari saboda haka nan ma gwamnatin jihar ebonyi mun ba da shawara ko mai girma gwamna ya amince mu je mu kawo mutanen da za a sa cikin kwamiti a zauna a yi kwamitin hilani makiyaya da manoma domin a kauce ma rikitoci a ikiti ma mun yi haka nan saboda haka muna nan muna bin jahohi jahohi inda mutanen mu kenan kudu domin mu wayar da kan al'umma waɗannan mutane don mu haɗa su da hilanin baƙi waɗanda suka zo waɗanda ake kallon su baƙi ne makiyaya da mazauna manoma wannan wuri su haɗa ƙari su yaƙi ɓata gari cikin su gaba da manoman da makiyaya gaba ɗaya a yaƙi ɓata gari waɗanda ke cikin su. Ina kuke 'yan na ku saurara yau Zambiya, eh. waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. to a gaida alfansas to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe da jimai alza ta kawo mana tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Masu sauraron zanzaya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wasu makiyaya da manoma a jihar Kaduna a kan shin ko ƙoƙarin da ake na keɓe wurin kiwo zai sa a sami zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya a makon jiya kun ci wasu ra'ayin. Sunana Babangida mai tarakto, ai rikicin Fulani da manoma ba bakon abu ba ne saboda bafulatani a da in yawa manomi barna mai unguwa ke sasunta abin yanzu wannan ba rikicin su bane an sa siyasa ne a ciki ba ma rikicin fulani da manoma bane ba ko can dama da ake rikicin ba wai rikici ne ake ba a manomi da makiyayi an saba makiyayi yayi barna manomi a je wurin mai unguwa ya biya shi ina bafulatani ya san ya samu bindiga in ban da halin siyasa idan aka sama musu wurin kiwo mai kyau amma a yi kokari 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin a raba su da shi tukunna sai an yi maganin 'yan siyasar da ke sa wannan rikicin to fulani dama can da manoma ai na ake lafiya su sunana isiyaku ba gobiri ba wahala gona ba ta ishe makiyayi sai dai shi makiyayi shi ishe gona saboda haka nan wurin ni ina ganin lahin makiyaya ne ne sun taɓa min ɓanda sun canye min gonar tumatiri ba ra gaba ɗaya ba ɗaya ne suna ta aisha mu gwamnati mu kuka gare ka ga allah muka muyiƙa ka kawo ka buɗe mana mu labi muke so da zaman lafiya da inda shanu mu suke sha ruwa mu muna son bukata haka domin don shekara ashirin inda muke mu kan nan ina muna zaune wuri daya to me ake son mu yanzu idan da ciyawa alhamdulillah in za ku ba mu ciyawa mu shi dabbobi su koshi mu zaman lafiya muke nan da muke so sunana karima in an hana mu yawo za a taimaka mana da aki da komi saboda ciyawan da kuke zubawa za ku ba mu to hai an ba mu komi da komi ciyawan da wurin da za mu sace hannu kuma mu zauna lafiya in dai da ciyawa in ba ciyawa za mu tafi yawo ni za mu zauna wuri sunana ishaq yusuf gaskiya wannan ba shawara ba ce mai kyau babbar shawara da ta kamata a buɗa ma fulani labukansu inda za su bi su je kiwo su dawo in aka buɗa masu labin inda za su bi kiwo su je su dawo da wurin da dabbobin su za su rika shan ruwa to wannan an nemi zaman lafiya amma yanzu in ka duba halin da ake ciki duk labin da ka sani yana da faɗin mita ɗari ya dawo ko mita ashirin bai kai ba ka taso dabbar da ta wuce ɗari ya za a ce ba za ka taɓa gona ba kaga ba zai yiwu ba in ana son zaman lafiya shine a buɗa ma fulani labin su inda za su bi su je kiwo su bi su dawo gidajensu su bi su je su sha ruwa shine zaman lafiya amma an turke su guri guda yaya za a yi ba su abinci akwai abin da muke kira waitini da fillanci akwai abin da muke kira hirtini da hillanci hirtini kafin ka tahi kiwo idan gari yawa za ka tasa dabbobin ka dan tahi a tura 'yan yara ƙanana su je fisha kafin rana ta yi zuwa ƙarfe tara goma su dawo da shanu manya su ɗauka su tafi kaga shi kan shi wannan gurin ma babu to bare wurin kiwo sunan alhaji musa salaka shuri yau ashe kuma mu ba mu da walwala a kashe mu a kashe mu da canan mu kuma mu ba za a bar mu lafiya ba menene irin wannan al'amari wanda mu ma 'yan kasa ne kaga wannan bai dace ba a bar mu kamar yadda kowa yake shin abin sha a ƙasa kowa da kowa yake zana lafiya da iyalan shi to mu a bar mu zana lafiya da iyalan mu ko gwamnati ta yi yunkurin yin haka to akwai su manoma da wasu kabilun da suke hana mu sakewa idan musamman idan sai ga mun fita kiwo da shanun mu jama'a assalamu alaikum sunana kabiru mai neman na jefa da kamar banjos sama ma fulani wurin kiwo ne ana ra'ayi ba shine mafita ba ni manomi ne ni kuma makiyayi ne hanya mafita mafi daidaituwa akwai garuruka da aka tsatsara a ƙauyaku da kuma manya-manyan gonaki na manyan mutane da aka saida wanda wasu sarakuna suka yi amfani da wannan damar da wasu gwamnoni da camomi na lokal gama suka saida ma da masu ƙarfi aka toshe hanyar labi da fulani suke bi daga wannan jiha zuwa wannan jiha ko daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa wanda tun lokacin turawa yadda kakanninmu suke ba mu labari turawa na mulkin mallaka su suka tsara suka fitar da wa'annan labuka da wurin kiwo don a samu maslaha tsakanin manomi da makiyaya saboda da manomi da makiyayi kamar hanta ne da jini duk wanda yake tunanin zai iya raba su to ni dai ana tunanin yana yaudarar kansa ne saboda manomi yana daji kullum makiyayi yana daji kullum yan uwan juna ne amma wasu sun amfani da wannan dama suka yaudari manoman suka saida musu da hanyar shanu wadda suke bi shekara aru-aru wasu kuma in makiyaya suka taso misali daga mali suka faɗo nijar ba inda za su hara sai najeriya domin su nemi dausayi inda za su ciyar da dabbobinsu don su zauna lafiya to duk sai aka toshe wa'annan hanyoyi to makiyayi da wani ma kakan shi ne ba hanyar ya mai kwatance ko mahaihinsa ya ce in ka je ka bi ta gari kaza ka bi gari kaza za ka bi ta gari kaza sai ka tara an toshe wannan hanyar to da ka nemi ka ratse ma wannan hanya gonan wasu za ka shiga kana shiga gonan nan kuma matsala ta faru a matsayinka na bako hanyar da kake bi ko kuma aka saba bi da kai tun kana yaro sai ka tara an rufe ta dole za ka ratse ma wannan gari ko wannan gidan gona da aka saya aka rufe wannan hanya a suna na alaja da yaro kutuskun kuma manomi ne abin da ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyin su da suke bi kuma akwai tintintin akwai jengu akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire burtaloli an bar wa yannan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da fulani suke bi sun riga sun nome saboda haka babu ne in zai bi kai da kake da ka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi biyu wasu gwananka dole sai ya yi maka ta'adi dole a zo a cire burtaloli wanda masu ƙarfi suka ɗebe makiyaya kowane bafulatani da yake a kasar na a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwon su da kuma inda suke zuwa kiwo kuma duka an biya nono makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka nan zai kiwo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai kare kiwo ba zai zanna guri ɗaya ba sai magana ce an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace mai noma da mai kiwo ba za zanna lafiya sunana honorable khalil muhammad bello national president kullum allakatin riyaras association of nigeria wato shugaban kungiyar da ake kira kullum allah na tarayyar najeriya kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma kuma mun a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiwo a jihohi mun karbi wannan mataki yadda ya kamata duk da yake da yana neman ya zama gargajiya ne amma abin da muke so tukunna kafin a yi shafi ainihin waɗanda muke da su ga gabatar grade reserve a fara mayar mana su tukun dukkan wani mutum da ya mamaye gurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona ko gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na ss da 'yan sanda a bi da makiyayan wakilansu a fitar da sarakuna a fitar da wannan wurare asalin su yadda yake da tukunna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjiya zama lau lafiya shi abin da ya sauwa yana sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai alli ce ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. To a gaida jimai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya ci gaba da ziyarar jihohin da ake samun tabarbarewar tsaro inda ya ziyarci iyaye matan dabci a Yobe da alwashin ceto matan. What are we demanding? back girls now Ƙungiyar BBOG ta ba da wa'adin mako biyu ga gwamnatin Najeriya ta amsa tambayoyi masu sarƙaƙiya kan sace matan dabci ko ta nufi kotu. Hukumar hasashen yanayi ta fitar da tsarin damunar bana a Najeriya da nuna za a samu ruwa kamar yadda aka saba sai dai akwai barazanar ambaliya. Ga shugaban hukumar Farfesa Sani Mashi. Inda ƙalubale a zo a gaya mana sai mu san yadda za a warware shi manoma su dau matakan da ya dace. Shugaban hukumar Alhazai Barista Abdullahi Muktar ya ce an ci gaba da maida wa Alhazai kuɗin hidimar da ba a yi musu ba daga shekara ta 2015 an maida wa Alhazan kusan naira biliyan uku. Na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa wanda bai sanyi ba sai da aka dama da alhazan Najeriya kowane alhaji kuɗinsa. Yayin da majalisar wakilai ta dawo da dan majalisa Abdulmumin Jibrin bayan ya nemi ahuwa can kuma Filato ana ci gaba da kwantar da fitinar jama'ar Miyango da makiyaya da ta yi sanadiyar asarar rayuka har da sojoji. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Profesa Thomas Adeyanju daga garin Kaduna, da kuma Alhaji Aliyu Ilyasu Ardido jigo a ƙungiyar Miyatti Allah shi ma daga garin Kaduna. Ga Profesa Thomas Adeyanju. Assalamu alaikum jama'a, ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Ga abubuwan da muke ganin kamata a tuna da su. Na farko dai manyan manyanmu Allah ne fa ya zaɓe su. madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa an zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su lura fa cewa a wani lokacin da kowannen mu zai ba da lissafin abubuwan da ya yi mu cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka waɗanda muka zaɓa mun bi dai yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba ba wani kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa mu, su ma kansu Allah sa su daina halin ta'adda. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram don Allah a samu gwamnati ta iyakacin kokari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi ba za mu samu cin gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai waɗansu fannoni da suke damamu musamman ga mu ƙasa mai mai amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai mamu sai ya fito daga wata ƙasa daban abin daban kunya gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta fetur akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun samari matasa aiki eh, domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba sai ka ga malaman makaranta an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne sai ka ga wai an an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son cin gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada eh, manyan mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah mu bi su da addu'a da kuma bin doka yadda ya kamata a huta lafiya shi kuwa Alhaji Ilyasu Ardido cewa yayi jama'a assalamu alaikum sunana aliyu iliyasu ardido tsohon sakataren kungiyar mai Allah ta jihar kaduna kuma jigo a cikin kungiyar ta tarayyar najeriya wato al'umman fulani da suke fuskantar barazana da alubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman fulani suna kaza suna kaza da na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwan domin da Allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka sa mu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a wajejen mu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha to muna roƙonsu da su gyara kawunan su. domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya yawanci manoma wanda za a zo da ɗan laluransa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza su ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan. Wannan shine abin da ke haifar da fitina. Yanzu mm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abinda muke roƙo ga mutanen najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta akai akan a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a yi a wasu sun koma sun raɗe suna cutata matsayin uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba da haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri to ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa kan abin da za su samu ba shi ne ba a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya san ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman najeriya wanda suke bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron allah su zauna lafiya addinan nan ga baki ɗaya wanda ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka su ma kiristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganin bloodshed babu maganin zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu nasu min badawin wa hadiratin da li ba'dun idza uru hadamu da mutanen birni da mutanen kauye kowa yadda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya don haka nan ina kira ga al'ummar Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A yau Asabar Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ce ƙasar za ta san matakin da za ta ɗauka nan gaba bayan da Rasha ta ayyana shirin korar wasu jami'an diplomasiyyar ta su da ashirin uku May ta ce Birtaniya ba za ta yi da Rasha ta riƙa yin barazana ga rayuwar 'yan ƙasar ta ba da sauran jama'a da ke zaune a ƙasar. Tana mai cewa sun samu tabbacin goyon baya daga ƙawayen Birtaniya da ke faɗin duniya. har ila yau a gobe ne ake sa ran za a gudanar da zaben shugaban kasa a rashin wanda ake hasashen zai sake baiwa shugaba vladimir putin sabon wa'adin mulki har na tsawon shekaru shida duk da cewa ya kwashe shekaru sha takwas yana shugabantar kasar to madalla masu mu anan muke ka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ita na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau malam david nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum